أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين تبارك مدى ساكي حدوة daidai wannan lokaci da muke gabatar da karatu a cikin sunan tirmidhi ko jami'ul tirmidhi ko aljami'ul kabir sunan tirmidhi kamar yadda yake a mabambantan nusohi na wannan littafi wallafar babban malami abu محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى بن الضحاك الترمذي أبو عيسى wanda aka haifa hijira na da shekara 209 ne mutu hijira na da shekara 279 ina ɗin shekara دي karatun da ya gabata mun kai ƙarshen abuwabu shahadat ko kitabu shahadat karamin littafi ko babban babi na 33 yau insha Allah za mu tashi farkon babban babi ko karamin littafi na 34 a jerin ƙananan littattafai ko manyan babuka 46 da ke cikin wannan littafi na fatan Allah ya taimake mu ya samu dace imamu tirmidhi Allah ji kansa ya ce abwabuz zuhud wato babuka da za su yi magana akan zuhudu eh, zuhud akan ce zahada yazhadu zuhudan, masdar ne na zahada wato kamar zahaba wato eh, ya tafi wato idan mutum ya nisanci duniya to wannan sai yana da zuhudu ya nisanci haram ya nisanci saban Allah to yana da zuhudu kenan an fahimta babun wahuwal babul awwal babi na farko الصحة والفراغ نعمتان مقبون فيهما كثير من الناس النعمة دا دامة شيني الفراغ مقبون فيهما كثير من الناس أيوة أنا ومتاني ديوة واتو kafin ga a cikinsu wato mutum سامي sami lafiya ya sami dama amma bai amfani har zaman do ainihin sun zo kuma ya rasa lafiyar ya rasa ainihin damar da yake da ita an gane ku an gane ku قال حدثنا صالح بن عبد الله الحديث رقم ألفان ثلاثمائة وأربعة حديثي من نمبا دبو بيو دريوكو دهدو وسويد بن نصر قال صالح حدثنا وقال سويد أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس قال abdullahi da abbas ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'matani nemomi guda biyu magbonun fihima kasirun minan nas ana yi mutane da yawa kafin ga a cikinsu asihatu wal faragh lafiya da kuma dama wato mutum yana da lafiya a gangar jikinsa hankalinsa kwance tunaninsa kalau lokacin da ya kamata ainihin ya yi abubuwa ya amfani kansa sai ya zamanto bai yi ba an gane ku abinda ake nufi ya kasa sanin muhimmancin waɗannan abubuwa guda biyu na lafiya da kuma ainihin wato eh, dama kamar yaro matashi yana tasowa babu wasu nauyi-nauyi a kansa ga lafiya a jikinsa to ya tsaya ya gina kansa a bangaren da zai tame shi to sai zamanto wato bai ba sai kuma an zo an girma nauye-nauye sun hau kai a ringa tunanin da na yi kaza da na yi kaza an gane ko ƙala sana muhammad bin bashar ƙala haddasa na haibun قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وأن باب كو حديث كتنكو شنوان وفي الباب عن أنس بن مالك أو أن باب أكو حديثي إذن صدق الله أنس بن مالك هذا حديث حسن صحيح حديثي نيكي كيو إنغنتجي ورواه غير واحد عن عبد الله بن, بن سعيد بن أبي هند فرفعوه ba malami ɗaya ko biyu suka roci wannan hadisi daga Abdullahi dan Hind eh, daga dan Sa'id dan Abi Hind kuma sun daga shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa awqafahu ba'dhum an abdullahi bin sa'id bin abi hind waɗansu sun dai tsaye da maganar daga ainihin wato abdullahi dan sa'id dan abi hind wato bis daga ta zuwa ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam albabu thani babi na biyu babu mani taqal maharima fa huwa abadun nas babi da zai bayanin wanda ya kyamaci ikiyayi abubuwan da Allah ya haramta to shi ne mafi bauta daga cikin mutane hadisa gama alfan salasimiyatin wa hadis mai lamba dubu biyu da ɗari uku da biyar ƙala haddasa bishe bin hibalin tsawafin basri ƙala haddasa na ja'afar bin suleiman ana bi tarik anil Hassan, ana bi horaira ta ƙala rasulullah sallallahu alaihi wannan hadisin da sanadi zuwa abi horaira ya ce maza Allah su ya ce mani a hudu anni ha'ula ilkalimat wane ne zai karbi waɗannan kalmomi daga wuri na ya amalu bihin na yu'allimu allimu manya amalu bihin sai zamantu ya yi aiki da su ko ya sanar da wanda zai aiki da su faƙala abu huraira sai abu huraira ya ce faƙultu ana ya rasulallah na ce ni ya manzan Allah فأخذ بيدي فعد خمسة سيمن زال الله صلى الله عليه وسلم يريك حنونا سيكرق أبو بواغو دابير وقال من زال الله صلى الله عليه وسلم اتك المحارمة تكون أعبد الناس فكياي أبو بوان الله يحرمته ذاك زما كيني ما في إبادة دقشك متاني شيني محل الشاهد وارض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس ka yadda da ka san da Allah ika sa ibaka za ka zama to kai ne mafi wadata daga cikin mutane ko da ko baka da komai amma dai ka yadda zalika qasmu rabbika fi wannan shine abin da ka ya kasa ibaka to za ka zama to ka fi kowa wadata wa sun ila jarika takun mu'mina abu na uku ka kyautata zuwa ga makocinka yin haka zai sa ka zama mumini wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun muslima kuma ka so mutane abin da kake so ga kanka zaka zama musulmi wala tuksir ad-dhahik kada ka yawaita dariya fa inna kasrat ad-dhahiki tumitu al saboda yawan dariya ina kashe zuciya sai ya zamanto imani da alkhairi sun kasa shiga cikin ta kowane lokaci mutum sai ya zamanto wani shashashashasha an gane ko to dai mutum eh, waɗannan eh, abin ɗin wato eh, wasiya ce mai ƙarfi wadda mutum ya riƙe ta za ta amfani shi ƙwarai da gaske haza hadisun garib wannan hadisi ne garibi la na arifu illa min hadisi ja'far bin Suleiman? ba mu san shi ba sai daga hadisin ja'far ɗan sulaiman wal lam yasma min abi hurairah ta shay'a alhassan bai ji wani abu ba daga ainihin abi hurairah wato alhassan albasri هكذا روي عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد haka aka ruwaito wannan magana daga ayyub da yunus dan ubayl da ali dan zaid wa rawa abu na ji al-hasan hadha al walam yadhkur fihi an abi hurairah abu ubaida annaji ya ruwaito wannan magana daga al-hasan al-basri maganarsa ce bai ambaci abu hurairah ba a cikin sa anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ku to hadisin dai hadisi ne hasan an gane ku hadisi ne hasan kamar inda ainihin eh, abin na imamu daru kutni ifa ɗaya ce hadisin hadisi ne sabit an gane ku saboda akwai wasu hadisai ai da suke karfafar wasu bangarori na wannan hadisin albabu salis babi na uku babu ma ja a fil mubadarati bil babi abin da zo cewa mutum yi gaggawar yin aiki duk sanda wani aiki ya taso na kwarai to mutum yi gaggawa yi shi hadis ragam alfan 306 hadisi mai lamba 2306 qala haddathana abu mus'ab an muharrar ibn harun an عبد الرحمن بن an عن horera an na rasulallah sallallahu alaihi الله عليه wannan hadisin da sanadi zuwa abi huraira Allah ya kara masa yadda cewa manzo Allah su salim ya ce badiru bil a'mali sab'a ku yi maza ku yi ayyuka na kwarai gabanin abubuwa guda bakwai ma'ana ku shammaci abubuwa guda bakwai da ayyuka saboda waɗannan abubuwan suka zo to za su shagaltar da mutum hal tanzuruna illa fakrin munsin shin akona abu da kuke jira ne in ba talauci mai mantar da mutum mayan da yake ba talauci zo ya samu mutum yi masa rigar kaya to lokacin da kake da wadata kake da dama to kai maza ka yi abin da za ka yi an gane ku saboda talauci fituna ne in ya sami mutum fitina ta same shi to wanda yake cikin fitina kuma yanzu abin da yake fata shine Allah ya fitar da shi auginan mutugin ko kuma wadata wadda ke sa ɗagawa eh, ita ma ɗagawa fitina eh, dukiya fitina ce takan sa mutum ya yi ɗagawa a kan abin da bai kamata ya yi ba au maradin mufsidin ko kuma rashin lafiya wanda yake ɓata jikin mutum saboda tsananinsa ko ya ɓata masa addini saboda zai sa shi kasala zai sa shi nauyin jiki au haramin mufannid ko kuma tsufa wanda yake ainihin sa mutum ya fada cikin kunya ya kunyata mutum irin ringa maganganun da bai dace ba irin ringa maganganun da ainihin mutum sauyi ba zai ba au mautin mujihis ko kuma mutuwa mai ƙararwa ta zo mutum ina tafe ta zo ta karar da shi an gane ko mutum ya zo mutuwa ta same shi yana cikin yanayi wanda ba zai ma iya tuba ba awu dajjali fashar ruga ibn yuntabar abu na shida da ake cewa ai maza ya aiki gabaninsa shine bayyana dujal wanda shine mafi sharrin abin da bayanin wanda ake jiran zai bayyana eh duk wani abu da zai bayyana wanda ba dujal ba to sharrinsa bai kai na dujal din ba awu sa'a fassa'atu adha wa amar ko kuma tashin alkiyama to ita lamarin tashin alkiyama ya fi tsanani ya fi yanke kowanne abu ya fi ɗaci fiye da kowanne abu da mutum ya sani to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam a nasiha da yake wa mutane da rasu da yake sai mana wasiya cewa maza mai ayyuka yanzu da kake raye yanzu da kake da dama yanzu ne za ka yi Eh, duk yanayi ana kana ganin mutane a cikinsa ga wasu talauci ya dame su ya mantar da su kawunansu wata wadata ta dame su ta mantar da su kawunansu ta da eh, su ma san suwaye su ba san suna da wadata ba su gane ba ga talakana a gefensu a makotansu a yan uwansu a danginsu eh, amma ba damuwarsu ba ce ya sa su ɗagawa saboda su suna ga jifa ya wuce kansu da haka ya faɗa kan kowa ko kuma ga marasa lafiya nan ba sai mutum ya je asibiti ba ina kan hanya marasa lafiya da yake gani sun ishe shi su towa a gare shi amma ina za ka ga ba damuwarsa ba ne har sai shi ma ya faɗi sik ba shi da lafiya irin wannan rashin lafiyar kuma wanda ya fi wancan tsanani ko kuma ga tsofaffi nan ana ganin su mutum ya girma ya girma amma ina cikin fitina ina cikin tashin hankali ba cin yau babu na gobe ba wanda zai taimake shi ba komai a'a yi maza kai wa ya malle ne tattaluwan nan rayuwa ko mutuwa da yawa ake kwanta da mutum a tashi babu shi da yawa ake fita sai dai a dawo da shi da yawa ake yin sallama sai na dawo sai na dawo amma an ya tafi ba zai dawo ba to ga kuma dujal tun gabanin ya bayyana 'yan aikinsa, 'yan sakonsa da suka zo gashi nan sun fita mun sami irin su kwallon kafa irin su kwallon kwando irin su kwallon hoki irin su ai ga sunan wasanni irin su karta irin su caca irin su shaye-shaye irin su neman mata irin su neman maza mata masu neman mata ma dugo gashi nan eh gashi nan neman shuhura sai mutum ya yi shuhura sai an san shi sai sai ya yi kaza duk sharri ne na dujan wato yan aike ne na dujan gabanin shi ubangidansa ya zo oga kwata-kwata ga sunan duk ya turo yin sakonsa to kiyama kuma tana nan tafe inna sa'ata la'atiya lallai kiyama mai zuwa ce za ta zo هذا حديث حسن غريب ne حديثي نيكي كاو باقو لا نعرفه من حديث الأعرج عن أبي هريرة ba mu san shi daga hadisin al'arash daga abi huraira ba illa min hadisi muharrar ibn harun sai daga hadisin wannan muharrar dan harun an gane ku وقد روى بشر بن عمر وغيره أم محرر بن هارون هذا بن بشر لو عمر لو ننسى سروا يتولنا حديث أنك محرر بن هارون وقد روى معمر هذا الحديث عن من سمع سعيدا المقبولي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال تنتظرون هكذا معمر ya ruwaci wannan hadisi daga wanda ya ji sa'idin makburi daga abin hurairu daga annabi sallallahu alaihi wasallam kwatankwacinsa ya ce wa kala tantaziruna maimakon tunzaruna hal tantaziruna maimakon hal tunzaruna duk ma'anin su ɗaya ne ko shin ana muku jinkiri tunzaruna au tantaziruna ko kuna dako kuna jiran wani abu neman da waɗannan abubuwan guda bakwai ma'ana me zai hana ku yin aikin kwarai yanzu a damar da Allah ya baku me zai hana ku a lafiyar da Allah ya baku me zai hana ku aikin kwarai yanzu gabanin waɗannan abubuwan guda bakwai don suna nan tafi za su zo la mahala za su zo an gane ku albabun rabi babi na hudu babu ma ji a fi dikirin maut babi abin da ya zo cikin ambatan mutuwa hadisi ram alfan saba hadisi mai lamba 2307 قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديثا بسند a أبي هريرة daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aksiru dhikra min lazzat ku yawaita tuna ambatan mai yanke jin daɗi. yani almut ina nufin mutuwa an gane ku a wata ruwaya hadin mai rushewa kamar inda ainihin mubrik ya ce imamu tribi ya inganta cewa hadima allazat an gane ku nan allazat tashbihi ne manzo Allah su sulami waɗannan abubuwan da muke gani na duniya na na na na na sha'awa na abin da zuciya take so na jin daɗi na walwala an gane mutuwa za ta zo duk ta rushe su duk za ta zo hasbunallahu wa ni'mal wakeel يعني wa fil bab عن bi sayyid a wannan babin akwai hadisi irin wannan daga bisa sa'id al-khudri haza حديث hasanun garib hadisi ne kikkiawa bako hadisin eh, wasu malamai sun ce hasanun sahih an gane ku babun ga wani babi imamu turmi ya ban mu masa suna wahal babul khamis shine babi na biyar hadis ragam alfan salasumiyatin wa samani hadis mai lamba dubu biyu da dari da takwas ƙala haddasa na hannad ƙala haddasa na haibun mai ƙala na shamun yusuf ƙala haddasa na abu laibun bahir an na hosa mai an maula usmanu ƙala kana usmanu e kafa wa al'akabarin baka hatta ya bulla lafiyata wannan hadisin da sanadi zuwa hane bararren ban usman dan affan ya ce usman dan affan allah ya kara masa yadda ya kasance ya tsaya kan kabari mana in ya je binne gawa ikan yi kuka ya kwarar da hawaye har sai ya jika gemunsa faƙila lahu sai aka ce da shi tuzkarul jannatu wan nar fala tarki wa tarki min ana ambatan aljanna da wuta ba ka yin kuka sai an zo binne mamaci sai ka ringa kuka akan haka faƙala rasu sai ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala ai manzo Allah su ya ce innal qabara awwalu manzilin manazilil akhira lalle shi kabari shine mataki na farko masauki na farko daga masaukan lahira fa inna jaminhu fama ba'dahu aysaru min idan mutun ya tsira daga azabar kabari ya tsira a cikin ƙabarinsa, to abin da yake bayan kabarin shi yafi shi sauki wa in lam yanju minhu in ko mutum bai tsira ba a kabarinsa fa ma ba adahu shan min to abin da yake bayansa ya fi shi tsanani kala ce wa kala rasulullahi sallallahu manzo Allah sallam ya ce ma ra'aytu manzaran qattu illa wal qabru afdhu min ban ga wani abu da na taba gani na tashin hankali tunda nake ba face sai kabari ya fi shi tayar da hankali kaga an zo an dauki mutum mutumin da Ka ga inda aka saka shi cikin mahaifiya ka ga tsaron da aka bashi a ciki amma yau kuma da ya fito sai da aka nemi wuri sef saboda ya fito duniya kuma ba za ta je kan hanya ta haihu ba a cikin gida ba za ta yadda ta wa tsakar gida ba a sai ta shiga ɗakan ma ƙuriya ɗakan ma sai ta shiga ƙuriya da aka haife shi kaga yadda ake atan atan da yaro ake atan atan an haife shi a yi wanka a sa shi a wannan zane a sa shi a wannan a sa masa wannan riga a yi wannan a yi wannan sai wani da wani aka yadda ma ya ɗauke shi ba kowa za a bari ya ɗauke shi ba yau shi ne wannan da ake wannan abin ya zo yau ya mutu an zo yan tona ƙasa an saka shi abin binne shi akwai tashin hankali fiye da wannan akwai tashin hankali da mutum ya taɓa gani fiye da wannan kuma za a tafi kowa ya tuwa ya bar shi ba wanda zai tsaya ce bari in tsaya in gadinsa ko da na kwana ɗaya ko kwana biyu kai ko awa ɗaya akwai tashin hankali haza hadisin hasanun garib wannan hadisi ne kyakkyawa ko la na arifu illa min hadisi hisham yusuf ba mu san shi ba sai daga hadisin hisham dan yusuf an gane ku hadisin hadisi ne hasan an gane ku to wanda suna za mu ba wannan babi sai mu ce babu ma ja a fi zikirar kabar babi abin da ya zo na ambatan kabari ko babu ma ja a annal kabara a wani manzilin manazilin akhira kabari shine mataki na farko masauki na farko daga masaukai na lahira Allah ka sa mu cika da imani الباب babu بابي نشد باب ما جاء من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه babi abin da ya zo cewa wanda ya so haɗuwa da Allah lokacin da mutuwa ta zo masa to Allah ma yana so su haɗu hadis rahim alfan sarasnatin wa tisa hadisin ya lamba 2309 قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا yuhaddis an ubata bin samit an annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin da sanadi zuwa ubada dan as-samit Allah ya kara masa yadda yace an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ah wanda ya so haduwa da Allah lokacin da mutuwa ta zo masa to Allah ma zai so haduwa da shi wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ah haka wanda ya kyamaci haduwa da Allah lokacin da mutuwa ta zo masa shi ma Allah yana kyamar haduwa da shi wa fil babi an abi hurayra wa aisha wa anas wa abi musa wannan babin akwai hadisi irin wannan daga abi hurayra da nana aisha da anas da malik da abi musa shari Allah ya kara musu yadda hadisu ubadata hadisun hasanun sahih wannan hadisun na ubadata bin samit ingantacce kyakkyawa ne ingantacce shine ubad dan samit dan ƙa'ish dan asram ubada ɗan asramit mutumin madina ne ba hazraje ne ansari ne an gane ko kuma ya halarci yakin badar ƙarshe ya koma sham ya zauna an gane ku ana ta da shi abul walid al-madani ash-shami shine dan uwan aus dan as-samit mahaifiyarsa sunanta qurra an gane ku ana cewa qurratul ayn ana cewa da qurra akan ce qurratul ayn wato sanyin idaniya ko qurra an gane ku. ƙurra ‘yar ubada ɗan basla ko ɗan nabla ne ake nufi da man ahabba liqa Allah ahabba Allah liƙa an gane ku ma'ana eh, wanda mutuwa ta zo masa lokacin da mutuwa ta zo sai ya ji ba shi da wata damuwa akan ya mutu zai koma wurin Allah subhanahu wa ta'ala ina so ina son ainihin mutuwa ɗin lokacin da mutuwa ta zo an hana mutum ya burin mutuwa amma idan kuma ta zo to ya zamanto baya jin tsoron zai mutu an gane ku. baya ba shi da damuwa saboda wai zai mutu to wannan shi ake nufi amma wanda mutuwa ta zo masa ya kama shure-shure ya kama guje-guje ya kama abin nan a to wannan ya samu matsala kenan an gane ko ya samu matsala don haka lokacin da mutum mutuwa ta zo masa to wannan ne lokacin da ake magana an gane ko lokacin da mutuwa ta zo mutum sai ya ji ba shi da wata damuwa that much wato wata damuwa mai kima akan mutuwa wai ta zo masa a to shi wannan ainihin ya rabauta zai zamanto ba shi da wani wani abin nan wanda za a ce ya abin nan din shi eh, ba shi da damuwa akan eh, cewa <laughs> ainihin eh, eh, ai mutuwa shi tashin hankali ce a tare da shi ko abin da ya kama ah, me ake cewa ko a jikina an ya kushi kakkausa an gane ko ko a jikina an ya kushi kakkausa wannan wannan hadisin ai irinsa ya wuce a can a baya a kitabul ja'is ko abuwabul jana'is littafi na takwas a kananan littattafai a wannan littafi ko babban babi na takwas hadisi mai lamba shida wannan hadisin ya gabata an gane ko ya kai imamul jazari a cikin annihaya ya ce abinda ake nufi almuradu bi liqa'illah al-musiru ila Allah aw al wato inda bai da damuwa zai tafi wajen Allah ko kuma zai tafi lahira idan ba shi da wata damuwa to shi ake nufi ana an gane ko shi ake nufi amma ba wai ana nufin cewa mutum yi burin ya mutu ba a'a ba haka ba wanda yake da mutuwa ta zo sai iji cewa to menene ne a ciki dama ya san zai mutu kuma ya yi tanaji saboda haka yanzu mala'ikun ma da yake gani na mutuwa suna ƙara masa karsashi ne ainihin ji cewa eh, in ya mutu ma in ya koma wajen Allah ba shi da wata damuwa wadda za ta sa ji yana jin tsoron ya koma wurin Allah subhanahu wa ta'ala haka aka ambata wani mutumin ƙauye an zo ana zancen mutuwa sai aka ga ko a jikinsa in ji hausa an ya kushi kakkausa mutane suke ta mamaki kai ana ta zancen mutuwa ana hankali ya tashi idan wai in an mutu ina za a koma ne aka ce lahira ice wajen wa aka ce wajen Allah sai ce to duk alkhairan da ake samu a duniya wai ke kawo su aka ce Allah ne sai ce to ya biyo mu nan ma mana alkhairi balle idan mun je can wajensa me damuwa ta dan zan koma wurin Allah in je tarar da alkhairi a wajensa ya biyo ni na yi min alkhairi ya kasa yi min alkhairi na koma wajensa an gane ku. to don haka ainihin kaga wannan ba bai ba kawai ba ne ina da hankali sosai wato wayayye ne an gane wayayye ne kwarai matuƙa gaya to da haka dai mu yi taka tsantsan eh, mu ayyuka na kwarai da haka ku duba husnul siyaq irin na imamu tirmidhi kaga sai magana farko lafiya da dama lafiya da dama din nan sukan sa mutum su zuga shi ya saban Allah saboda yana ga ina da lafiya ina da lafiya ko kuma ina da wadata ina da dama saboda haka ai kafin kaza kafin kaza su aka ce to kiyaye tsoron Allah kun ga husnul siyaq kan lafiya ta saka sabawa Allah kar dama wadata da Allah ya baka ka saka saba ga Allah to sannan sai aka gaya wai lafiyan nan da wadatar da ke da ita kai maza kai amfani da ita saboda me saboda abubuwa guda bakwai suna nan duk wanda suka same shi to ya gama talauci rashin lafiya tsufa wadata mai sa ɗagawa eh, ko ainihin eh, eh, abin nan mutuwa mai mantar da mutum ko kuma ainihin wato Eh, dujal wanda zai zo ya bayyana gani talauci wadata rashin lafiya tsofa mutuwa dujal ko kuma tashin alkiyama waɗannan abin su ake jira to da aka kunga daga nan kuma sai aka tuna maka mutuwa duk yanayin da kake ciki to mutuwa tana tafi da aka ka iya minimizing ka iya ainihin rike wannan manajin wannan abin nan din wannan yanayin da ka samu kanka ciki yi eh, maza ka rike shi talaucin ne wadatacce rashin lafiyan ne tsofan ne mutuwace ce ta zo maka bayyana dujal din ne kiyama ce duk karka yadda ka ringa tuna mutuwa ka ringa mai da al'amarin ka zuwa ga Allah daga nan sai ya gaya maka akwai kwanciyar kabari bayan nan sai ga wani yanayi wanda duk isa mu kansa a ciki to shi ta gari ta yi masa kyau mutuwa ta zo masa sai ya ji ba shi da damuwa zai koma zuwa ga Allah to Allah ma ina son idawa zuwa gare shi wanda mutuwa ta zo masa sai yake jin aishi kan bala'i ya zo tashin hankali ya zo to shi kuma shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ba ya son su haɗu da shi kuma dole sai an haɗu kuma zai je girbi abin da ya shuka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana kyakkyawan ƙarshe ya ɗora ma kan daidai taimaki addinin musulunci da musulmi Allah ka ba mu kyau a duniya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 وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك إليك والسلام عليكم ورحمة الله